radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin ƙoshin lafiya ga dijirin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bani kuma za mu kawo muku sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na mu koma noma daga nan kuma sai shirin nan na lafiya sai da kula wanda su ne jiran abin da za a saurara da Allah a zangon shirin namu na wannan lokaci amma kafin nan sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a 1 ga watan Oktoban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 24 ga watan safar na shekara ta 1443 hijira gamariya. Masu saurare kuma san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau wato 1 ga watan Oktoban shekara ta 1960 tarayyar Najeriya ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na Turawan Ingila. turan burtaniya dai sun shiga najeriya ne a karshen karni na goma sha tara a shekarar miladiya sannan kuma a shekara ta alif ɗaya tara goma sha hudu suka haɗe kudanci da arewacin najeriya suka zama ƙasa guda sai kuma a shekara ta alif ɗaya tara da hamsin da hudu najeriya ta samu ƙwarƙwarin cin gishin kai sai kuma daga ranar ɗaya ga watan oktoban shekara ta alif ɗaya tara sittin aka shilanta najeriya a matsayin ƙasa mai cikakken 'yancin kanta tare da kawo ƙarshen mulkin mallaka na turawan ingila a ƙasar a hukumance najeriya tana da fadin ƙasa kilomita murabba'i 923 sannan kuma tana bakin tekun gini sannan tana makwabtaka da ƙasashen benin jamhuriyar nijar kamaru da kuma chadi najeriya ita ce ƙasa mafi yawan jama'a a halin yanzu a tsakanin dukkanin kasashen nahiyar afirka inda ake kesa cewa mutanen ƙasar sun haura mutane miliyan 200 baya ga kuma ƙasar ita ce ta ɗaya wajen fitar da ɗanyen man fetur a nahiyar afirka kamar yadda kuma baya ga arzikin ɗanyen man fetur tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya masu arzikin iskar gas da kuma noma gami da tarin ma'adanai na ƙarƙashin ƙasa waɗanda suka haɗa da zinariya da nau'o'i na ƙarafa da duwatsu masu daraja. da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 72 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan oktoban shekara ta 1949 a kafa jamhuriyar gurguzu ta ƙasar china kafin haka dai bayan mika kai da ƙasar japan ta yi ga sojojin kawance ta jinye sojojinta waɗanda suke mame da arewacin ƙasar china da haka kuma mayakan jam'iyyar gurguzu na ƙasar suka mamaye yankin da sojojin japan suka fice daga nan aka fara yaƙi na cikin gida a ƙasar china a tsakanin dakaran mao tise da kuma gwamnatin sarki china kai daga ƙarshe mayakan mao sun sami nasara akan sarki chen kai wanda ya arce zuwa tsibirin taiwan a kan haka a rana irin ta yau mao ya kafa gwamnatin gurguzu a kasar china a ranar 1 ga watan oktoban shekara ta 1949 masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. shirye shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. A yau ne Najeriya ke cika shekaru 61 da samun 'yancin kai daga mulkin mallaka na Turan Birtaniya. al'ummar kasar bahrain sun yi allah wadai da ziyarar ministan harkokin wajen isra'ila a kasar su a kasar iraq kuwa rundunar 'yan sanda ta kaddamar da sabon farmaki a kan 'yan ta'adda a yankin karko yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke dake shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau ne wato 1 ga watan oktoban shekara ta 1960 tare najeriya ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan ingila turawan burtaniya dai sun shiga najeriya ne a ƙarshen karni na goma sha tara sannan kuma a shekara ta goma sha hudu suka haɗe kudanci da arewacin najeriya suka zama ƙasa guda sai kuma shekara ta da hudu najeriya ta samu ƙarƙarin cin gishin kai sai kuma daga ranar ɗaya ga watan oktoban shekara ta aka shelanta najeriya a matsayin ƙasa mai cin gishin kanta tare da kawo ƙarshen mulkin mallaka na turawan ingila a hukumance najeriya tana fadin ƙasa kilomita murabba'i 923 tana bakin tekun gini sannan kuma tana kwaftuka da ƙasashen benin jamhuriyar niger kamaru da kuma chadi najeriya dai ita ce ƙasa mafi yawan jama'a a halin yanzu a tsakanin dukkanin ƙasashen nahiyar afirka inda ake kesta mutanen ƙasar da cewa sun kai kimanin miliyan 206 baya ga haka kuma najeriya ita ce kan gaba wajen fitar da dan yaman fetur a nahiyar afirka kamar da kuma baya ga arzikin dan yaman fetur tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya masu arzikin iskar gas da noma da kuma tarin ma'adanai na ƙarƙashin ƙasa waɗanda suka haɗa da zinariya da nau'o'in ƙarafa da kuma duwatsu masu daraja a jiya ne ministan harkokin wajen isra'ila yair lapid ya isa birnin bahrain a wata ziyara wadda aka shirya gudanarwa a kasar al'ummar kasar bahrain sun yi alawade da wannan ziyara tashar rasha today ta bayar da rahoton cewa bayan isarsa birnin manama a jiya ministan harkokin wajen isra'ilan ya samu tarba ta musamman daga fadar sarkin kasar ta bahrain a birnin manama hakanan kuma ya gana da manyan jami'ai na gwamnatin kasar ta bahrain sannan kuma minista harkokin wajen na isra'ila ya kaddamar da ofishin jakadancin isra'ila a birnin manama sannan kuma ya tattauna da takwaransa na bahrain akan batutuwa wanda suka shafi karfafa alaka a tsakanin gwamnatin bahrain da kuma gwamnatin yahudawan isra'ila a nasu bangaren al'ummar kasar ta bahrain sun gudanar da gangami na yin allah wadai da wannan ziyara kamar da kuma masu rubuce-rubuce a kafofin yada zumunta suka yi rubuce-rubuce na yin allah wadai da wannan ziyara da kuma bayyana cewa abinda mahukuntan kasar ta bahrain suka yi baya wakiltar al'ummar kasar bahrain da isra'ila dai sun sanya hannu akan yarjejeniyar kula alaka a ranar goma sha ga watan satumban shekarar ta gabata wanda hakan ya sa masarautar bahrain din ta zama ƙasa ta hudu ta larabawa da ta rataba hannu akan irin wannan yarjejeniyar tare da isra'ila bayan masar a shekara ta 1979 da jordan shekara ta 1900 da 94 da kuma haɗaɗɗiyar dolar larabawa wadda ta kwallo wannan alaka a shekara ta 2020 baya ga bahrain wasu daga cikin kasashen larabawa sun bi sahun waɗannan kasashe wajen kwalla alaka da gwamnatin hudawan isra'ila waɗanda suka haɗa da gwamnatin morocco da kuma gwamnatin rikon kwarya ta kasar sudan da jama'a masu harika da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran a cikin wata sanarwa wadda suka fitar 'yan sandan kasar iraki sun kaddamar da wani farmaki akan wasu gungun 'yan ta'adda a lardin kirkuk tare da kame adadi mai yawa daga cikinsu kamar yadda su ma'ana su bangaren dakaran da sha'abi a jiya sun ce ana su bangaren sun kaddamar da wani hari da suka samu nasarar cafke babban kwamandan 'yan ta'adda idris adnan ismail wanda ake wa lakabi da abu rahama wannan kasuwar gwamnan dan ta'adda shine ke da alhakin tattara abinda 'yan ta'addan suke kira zakka an kuma samu nasarar cafke shi ne a lokacin da a kaddamar da hari a cikin yankin tigray da ke gundumar salahuddin dakaran hashi da sha'abi sun da cewa umarnin wannan aiki zai ci gaba da gudana na kwantan bona a sansanonin 'yan ta'adda tare da kame su ko kuma halaka su hakanan kuma yanzu haka akwai dubban ɗan ruwa na mayakan da sha'abi wanda suke gudanar da irin waɗannan ayyuka na tabbatar da tsaro da zaman lafiya da yaƙi da 'yan ta'adda a sassa daban-daban na iraki wanda hakan ne ma ya sa aka samu gagarumin nasara wajen lafawar aikin ta'addanci a ƙasar an da kafa da karan da sha'abi ne biyo bayan fatawar da babban malamin addini na ƙasar iraki ya bayar kan hakan domin murkushe 'yan ta'addan da'ish a lokacin da suka shigo ƙasar a shekara ta 2014 inda matasa sama da miliyan hudu suka rajista su. kuma aka tantance dubban ɗaruruwa daga cikin su a ƙasar sudan dubin dubatar mutane ne suka gudanar da wata zanga-zanga da ke yin kira ga mahukuntan ƙasar da su miƙa mulki ga hannun farar hula wannan dai yana zuwa ne sakamakon irin matsaloli da ƙasar take ci gaba da fuskanta duk da cewa ƙasar ta samu alƙawla da ƙasashen turai da kuma ƙasashen larabawa na tallafa mata da maƙudan kuɗaɗe domin kyautata rayuwar jama'a kamar da kuma aka yafe mata basu suka da dama waɗanda ake binta sannan kuma aka cire mata manyan takunkumi waɗanda ƙasashen duniya suka ɗora mata musamman ma dai amurka yanzu haka dai 'yan adawa a ƙasar ta sudan sun bai wa mahukunta ƙasar ta sudan wa'adi na ganin cewa lamara sun kyautata a ƙasar in kun ba haka ba za a ci gaba da gudanar da zanga-zanga to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. kuma da labaran sauraron labaran duniya yanzu kuma sai a kyara zama domin a saurari sauran shirin da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan namu koma noma. Mu koma noma. sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na mu koma noma shiri ne dai wanda ya saba kawo muku labarai masu alaka da noma da kiwo to a yau da yarda Allah shirin namu zai mai da hankali ne akan hira da wani fitaccen manomin albasa a Najeriya wato Alhaji Ismaila nuhu wanda jami'i ne ma a kungiyar manoman albasa ta kasar Najeriya din da fatan za ku kasance tare da mu domin mu ji yadda hirar tamu za ta kasance. albasa dai ɗaya ce daga cikin muhimman sadarorin abinci da ake nomawa kuma a yi kasuwancinsu a cikin najeriya da masu ƙasashe baki ɗaya na nahiyar afirka wannan sana'a tana cike da ƙalubale bisa la'akari da ita kanta ɗabi'ar albasar saboda kayan ruwa ce da take da buƙatuwa da kulawa ta musamman wannan yana ƙarƙashin ƙalubale da ke gaban manoma. hakanan batun kasuwa da wasu batutuwa masu yawa da suke gaban masu wannan sana'a a najeriya da akwai kungiyar manoman albasa ta ƙasa wacce ake kira association of onion farmers of nigeria ko kuma opman a takaice wannan kungiyar da yi tana da tsarinta na shugabanci da yadda take tafiyar da harkokinta na yau da kullum a ƙasa kamar najeriya a kowace shekara ana noma albasa da ta kai tan miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya wannan adadin ya yi ƙasa da wanda ƙasar za ta iya nomawa in a ce manomanta suna samun dukkanin tallafin da suke buƙatuwa da shi daga mahukunta da masu zuba hannun jari a cikin harkar kuma duk da cewa a can yankin agadas na jamhuriyar nijar ana noma albasa mai yawan gaske wacce kuma ita ma take shiga cikin kasuwannin yammacin afirka sai da duk da haka ba a cike gibin da ake bukatuwa da shi ba a wannan kasuwar ta yammacin afirka mai faɗi. domin yankin yammacin afirka ana da bukatuwa da abin da zai kai tan miliyan biyu da rabi a kowace shekara na albasa idan har a ce najeriya ana yin noman albasa daidai da girma da karfin kasar to a kowace shekarar kasar za ta iya samun kudaden shiga daga albasa din da suka kai dala amurka miliyan 420 wato kwatankwacin naira biliyan 151 koma fiye da haka kamar yadda babban sakataren kungiyar manoman albasa din na kasar najeriya malam aliyu mai ta samu ya taba shaida wa manema labaru to a yau a cikin wannan shirin namu muna tare da alhaji ismaila ɗannuhu jami'in wannan kungiya ta manoman albasa mai kula da yankin arewa maso yammacin najeriya din mun fara ne da tambayarsa domin ya gabatar mana da kansa domin an ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi. A'udhu billahi samiul alim min ash-shaytanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim. Ah, to alhamdulillah ah, sunana Ismail wanda aka fi sani da ɗan Nuhu. Ah, mahaifina mutumin jibiya ne duk da yake mu an haife mu a ƙaramar hukumar caranci ne ta jihar Katsina. kuma a nan muka taso haka ni da sauran kannena da yayyuna duka to amma bayan kamar shekara talatin mahaifinmu ya koma asalin gida jibiya so da haka zan iya ce maka ni mutumin jihar katsina ne uwa da uba amma yanayin nema ya sa na ɗan yi yawace yawace haka tsakanin lagos abuja yanzu kuma ina zaune a kano a wannan kenan dangane da noman albasa kuma alhamdulillahi yanzu haka ina da gonakin albasa a jihohin katsina da jigawa a jigawa ina da babbar gona albasa a yankin ajiwa da kuma wani dam nan na wajen ari kan hanyar katsina kenan idan ka baro caranci kafin ka shiga katsina akwai wani dam a nan to akwai gonar mu albasa mai da wa'annan ƙananan gonaki ne to amma in kai la'akari da gonan mata jigawa duk za mu iya kiran su ƙanana don a jigawa a garin marma a ƙaramar hukumar guri kenan muna da gona wacce za ta kai eka tamanin na tabbatar da wannan gona ɗin tana daga cikin manyan gonakin da ni nake nomawa fasinal noma wanda yake nawa ne ah, na albasa kenan a na bayan da muka ji wannan gabatarwa daga bakin Alhaji Ismaila nuhu mun kuma sake bukatarsa da yi mana bayani akan yadda kungiyar tasu take ga yadda yake cewa. to sha Allah dangane da ya kungiyar mu take sai in ce maka wato ita kungiyar albasa a Najeriya za mu iya kiranta kala biyu abin da yasa na ce kala biyu shine akwai kungiyar da ake ce ma oro wato ta afirka ce gaba daya akwai kuma opman wace ita opman ita kuma ta iya kasan nan ce Najeriya onius farmers associations of nigeria uh, ita kuma oro din can da yake faransai ne you know Eh, ƙasashe ne wajen guda takwas a haɗe sai suka haɗu kuma suka zama ƙungiya ta yadda har ma muna yin tarurruka na afirka ɗin wanda kwanan nan ma muka yi wani a katsina to bari in dawo ita wannan ƙungiya ta mu ta cikin gida wato opman kenan muna da tsari na shugabanci akwai shugaba na ƙasa baki ɗaya wato shine sarkin albasan sarkin musulmi wanda aka fi sani da alhaji shehu mai dabo akwai sakatarensa alhaji ali isa mai ta samu akwai trejara alhaji murtala sai ni kuma wanda nake kula da northwest in an ce northwest a akalla wasu jihohi ne kamar guda bakwai waɗanda suke ah, a nan arewacin najeriya to ina kula da waɗannan <clears throat> sannan muna da tsari na shugabanci tun daga ƙananan hukumomi tun daga ward ward zuwa ƙaramar hukuma zuwa jiha zuwa ƙasa baki ɗaya wanda in yanzu ake buƙatar wannan za ka ga lokaci kaɗan za mu iya sanar da shugabanni abin da ake buƙata ta yadda kowane shugaba zai sanar da manoma wannan ne ma ya taimaka mana wajen ah, samun ci gaban kungiyar saboda duk korafi ko yaya korafi yake manomi to zai iso wajen mu sannan mu kuma duk wani ci gaba da ya zo nan da nan zai isa wajen manomi sakamakon me muna da tsari na shugabanci ga shugaba na ƙasa ga na jiha ga na ƙaramar hukuma ga na ward. to masu rarrabu bisa la'akari da karancin lokacin da muke ɗauke da shi bisa wato ƙaidajin lokacin wannan shirin za mu dasa aya a nan a tattauna da muke da alhaji ismaila ɗan nuhu amma a fitowa ta gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya. kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin Radio Hausa BOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai mai da hankali ne kan matsalolin da ke tattare da zukar taba sigari. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin zan da likitoci masu kulawa da lahiya. To Marilla, a ranar 31 ga watan Mayun da ya shuɗe ne aka gudanar da ranar yaƙi da shan taba sigari ta duniya. Wani bayanin da hukumar lafiya ta duniya ta fitar ya nuna cewa zukar taba sigari shine na biyu wajen haifar da mace-mace a duniya. An kuma bayyana cewa mutum sama da miliyan takwas ne ke mutuwa kowace shekara sakamakon matsalolin kiwon lafiya masu nasaba da zukar taba sigari to domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato mana da dakta sabu ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar jos da ke birnin jos a tarayyar najeriya da farko kuma na fara da tambayarsa koya su likitoci ke fasara taba sigari wato taba sigari wanda kuma aka yi mata lakabi da sunan tobacco ana cewa shanta ba ma actually ba shanta ake wani shanta ake a ita bayan an kowanne ita ganyen tobacco din a cikin tabar da ake wannan shi ke samar da hayakin da sinadarin da ke cikin shi tobacco din ya shige jikin mutum cikin sigarin ba nikotin din kaɗai ba ne akwai abubuwa da dama ba take masu cutarwa wanda dama akan sa su a cikin nauyin abu da ya kira carcinogen ma'ana sinadarai masu guba masu sa kansa bayan haka kuma akwai su kusan haka ne domin waɗansu kan iya ba cewa in ka ɗauki farar riga ta su jari a kai za ka ga ya baki to wannan ya yi daga cikin taɗin da suke shiga jikin mutum an daɗe ana sha sai ya canza halittar naman jikin mutum musamman a huhu har ya kawo ga ciwon kansa na huhu sai daga cikin manya-manyan illan shan ke kenan wanda kuma kansa akwai lalacewar kuku ya zama na cewa ya iya buɗewa yayin da mutum yake numfasawa to akan samu ciwuka kamar su fasima wanda kan rage wa mutum ingancin rayuwar shi da jin daɗin shi saboda numfashi ba rayuwa in ba numfashi ba rayuwa wannan na a matsayin gabatarwa. turakta ana bayyana cewa hatta ma waɗanda ke zama waje guda tare da masu shan taba sigarin ba su tsira ba daga illolin da hayakinta ke haifarwa ga lafiyar ɗan adam hasari wato in misali mutum yana zaune a cikin ɗakin da waɗansu suke shan taba ko da shi baya sha akan kaddara cewa shi ma ya shiga hayaƙin kuma zai iya yi tasiri ne akwai masana da suka yi bincike da suka nuna cewa ba wani lokaci illan da taba za ta yi wa wanda ya zauna a cikin mashaya taba a yayin da suke shan taba ta fi yawa a kan shi wanda yake zura a cikin su fiye da wanda ma yake shan taba. su ne suka sa shi a matsayin nau'in passive smoking wato mutum ya sha taba ba da sa rashi ba saboda ya zauna a cikin hayakin da masu sha suke busawa to haka ma iyaye da yara idan iyaye sun kasance mashaya taba yayansu suna cikin su iyaye kan su active smokers kenan su masu shan taba da sannan su da kuma himmansu active smokers kenan mutum shi ne himmace shan taba amma yaran su da suke zaune a cikin ɗaki kaga su suna shiga ne saboda ba da wa yaro yana cikin ɗaki so su ne fasin smoker su ba tabbatacce masana su bincike sun yi cewa illan da ta take wa masu shekar haƙin ba ko da ba mashaya ta ba ne wani lokaci kan illa kai da masu da shan ba so da active smoking wato himmataccen shan ba da fasin smoking da shan ba da ya zama da ya shekara saboda lura kusan suna da To masu saurare da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na lafiya sai da kula sai kuma wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu Dr. Sabo Ahmed, ƙwararren likita kara mai kowar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarihin Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya. bokan sosai. ce a gaida likita bokan turai a maida sosai zan gaida likitoci to da wannan zamu karkare sai Allah kai mu can an jima da maza za a ji mu dauke da wani shirin kafin nan nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya thank you